a yau ne aka samu ta hatsaniya tsakanin jami'an soja da wasu matasa kan wani makamai da aka gano cikin wasu manya-manyan motoci guda biyu da jami'an sojan ke kokarin shigowa da su cikin garin maiduguri wannan hatsaniya dai ya faru ne daidai lokacin da waɗannan matasa ke shirin karɓar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc wato janar muhammadu buhari da ya zo don gudanar da yakin neman zaɓensa a garin maiduguri wanda lamari dai ya haifar da hayaniya da ja'in ja mai yawan gaske tsakanin waɗannan matasa da kuma waɗannan jami'an soja a lokacin da matasan suka yi yunkurin ganin cewa sai sun ga abin da ke cikin wannan mota kafin su baya wa motar damar wucewa sannan jami'an sojan suka kin amincewa da hakan wanda akan har yasa aka dinga misayin yawo da kuma kone-konen tayoyi akan titi na kin baiwa jami'an sojan damar wucewa kan wannan titi bayan shiga tsakani da wasu manyan jami'an sojan suka yi dai aka bar motar ta wuce zuwa bariki sai dai wasu jami'an sojan sun yi amfani da bindigogin su inda suka harbi wasu matasan guda hudu da suke kokarin jajircewa na cewa ba za a bar waɗannan motoci su wuce ba ga mari abin da ɗaya daga cikin waɗannan matasa da suka yi yunkurin hana wannan motar shi shiga ke shaida min ta waitar ho. Wasu motocin bukaci ne suka zo da makamai kuka jare ba mu yarda ba hanya hanya kuma har wallahi sojoji suka harbi yaran mu guda hudu ba. Daidai din daga ido zuwa zuwa ke ya yi fita. Daya a cinya daya a gaba to ka kaga ba an yi dai mu uwar musa da asibiti. Motocin guda nawa ne wanda suka zo da makamai? Motocin guda biyu ne, Mark guda daya da Jab guda daya. To sai suka ji muka ce ne shinkafa ne to bari sun fara wucewa sai sauran gayin mu suka ce a bari mu gani bari mu gani da wani yaro ya yana dubawa kawai za ka je alamar makamai da aka bude kawai aka yage ta da sai makamai kawai shi kenan ya ka sa taya aka kona hayaniya ya fara tashi yana kawai suka fara harki sama suna yi suna yi lokacin da makaman eh, an haƙo da taya ko kuma eh, mu aka kona a ba makama aka kola ba taya muka sa guda a wajen an sa taya guda an tare akan motar ba za su wuce ba sun zo sun koli mutane da eh, gwaye sun zo an gwada mutane tunda an fara harbi gaza shi ne sai kuma kowa ya tsada Wannan lamari ya faru ne a unguwar Bulunkutu da ke cikin garin Maiduguri. Wannan daga bisani muka sake samun labarin cewa wasu matasan sun kona ofishin tsohon gwamnan jihar Borno wato Sanata Almadi Sharif da ake kira UTC. Na kuma ziyarci wannan ofishi inda na gani wa idanuna yadda abin ya kasance kamar haka. Suna na a wajen ofishin yaƙi neman zaben tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Almadi Sharif wanda ake kira UTC. ita kuma na ga wata keke na a an kona ta ah, tana yanzu haka mahayaki ne ke tashi a cikin wannan keke na da kuma ah, wani bangare na ofishin da aka sa mata wuta kuma za ka jami'in tsaro na kewaye da wannan ofishi na kuma zan da wani jami'in dan sanda wanda bai dan ambaci sunansa ba wanda ya ce da ni suna wurin amma ganin cewa waɗannan matasa suna da yawan gaske babu abin da za su iya yi a kai don haka ne wannan abin ya faru daga misali mun zaci filin sukuwa inda nan ne ake sa ran dan takarar shugabancin kasar wato karshen inuwar jam'iyyar APC da na Muhammadu Buhari zai jawabi ga al'umman jihar Borno na ma an samu wani tureniya kamar haka an tattace mutane da dama an tuture su ya press press mutane babu adadi Allahu akbar. Sit down, that's what mun ga dai jama'a da dama a kwankwance wanda muka samu bayanai daga bisani cewa uku daga cikin su sun mutu wasu kuma sun samu raunuka sakamakon irin wannan turereniya da kuma bige-bigen da jami'an sojan suka dinga yi wa jama'a har ila yau ne mun ta jin karin harbe-harbe da manyan-manyan bindigogi a wannan fili wanda ba wanda zai shaida maka abin da ke faruwa ana ta harbe-harbe zaka a sama bai san me yake faruwa bai zaka kusan wurin duk a kice yake alamu daga wajen jami'an tsaro ne tuni da janar muhammadu buhari ya iso cikin babban birnin maiduguri wadda ya ziyarci fada mai martaba shehun borno kuma ya zaga don buɗe wasu ayyukan da gwamnan jihar borno honorable kashi ti mai aiwatar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya